wanda ni injiniya kabir ahmad abu bilal ke gabatar da koro akan darussa daban-daban bisa tallafin dan uwa muhammad sani bello wannan kuma shine darasin mu na turanci karo na 41 daga karo na farko zuwa na 40 daidai muka kalmomin turanci guda 395 a wannan hanya ta simple dictionary by sentence building with hausa translation yau kuma za mu ci gaba da 396 ita 알리오. sentence he is a person that has lost all his he is a person that lost all his allures wannan his ya kamata ya zama all his allure fassara shi mutum ne da ya rasa dukkan farin jinin shi fasin mutum kenan lost rasawa kenan allure shine farin jini ko kuma birgewa da kake wa mutane to shi ya rasa su gaba daya kalma ta gaba alluring sentence it is the most alluring place i have ever seen fasara shine waje mafi ban sha'awa da na taba gani a rayuwata alluring shine mai ban sha'awa kenan a place kuma wuri i have ever seen shine na taba gani kalma ta gaba allusion Sentence The statement is perhaps allusion to corruption. Fassara maganar hala ana shagobe ne game da cin hanci ko kuma cin rashawa. Statement shine magana ko jawabi perhaps watakila kenan allurin shine shagobe kamar habaici corruption kuma shine cin rashawa. Kalma ta gaba alma mater sentence the alma mater for the governor is abu zaria fassara a biyu zaria ce jami'ar da gwamnan ya gama alma mata makaranta babba da kai ka gama kenan gabanin kuma shine gwamna kalma ta gaba almighty sentence i seek guidance from almighty allah fassara na neman shirya daga wajen allah mabuwayi seek nema kenan guidance kuma shine shirya from daga almighty mabuwayi wanda ya fi ƙarfin kowa kenan kalma ta gaba almost sentence almost everybody is present fassara kusan kowa yana nan almost shine kusan everybody kowa kenan present waɗanda suka kasance suna nan a wuri kalma ta gaba arms sentence he gives arms to poor people fassara yana ba da sadaka ga talakawa give bayarwa kenan arms shine sadaka poor talaka wanda ba shi da kudi people kuma su ne mutane kalma ta gaba alone sentences guda uku a ta na farko he was alone in the room fassara shi kaɗai ne a cikin ɗakin alone wanda ya kasance shi kaɗai kenan room kuma ɗaki sentence na biyu a ƙarƙashin kalman I want to be alone with you fassara ina so in eh, kaɗaita da kai ko kuma ina so mu ware ni da kai mu yi magana want so kenan be alone with somebody shine ka ware da kai sai shi kenan sentence na ƙarshe a ƙarƙashin wannan kalma she never felt so alone fassara ba ta taɓa jin kowa ya banzatar da ita ba kamar wannan karan ko kuma wannan lokacin kenan never shine abin da bai taɓa faruwa ba fa'il past tense ne na fil ji alone ana wajen shine ka ji kawai kowa ya watsi da kai kai kaɗai ne ba mai kula da kai kalma ta gaba along a ƙarƙashin ta mana da sentences guda hudu na farko i saw him walking along the road fassara na gan shi yana tafiya a gefen hanyar so past tense in si gani kenan walking kuma tafiya along shine a gefe kenan anan wajen road kuma shine hanya sentence na biyu my business is going along nicely fassara kasuwanci na yana tafiya ko kuma yana ci gaba da kyau business shine kasuwanci going along shine samun haɓaka samun ci gaba nicely kuma shine da kyau kenan ba matsala sentence na gaba i will take you along to the place fasara zan tafi wajen tare da kai to take along somebody shine ka tafi tare da shi place kuma shine wuri sentence na ƙarshe a ƙarƙashin kalman they have been suffering all along sun kasance suna shan wahala duk tsawon lokacin all along shine duk tsawon wani lokaci suffering kuma shine shan wahala kalma ta ƙarshe a wannan karon alongside ta muna da sentences guda biyu na farko the house is located alongside the school fasara gidan yana ɗan gaban makarantar to alongside shine ɗan gaban makarantar ko kusa da makarantar za mu iya cewa sentence na biyu a ƙarƙashin wannan kalma he walked alongside the man fasara ya yi aiki tare da mutumin work shine aiki alongside to yanzu kamar together kenan tare man kuma shine mutumi kamar kullum anan muka zo karshen wannan darasi za mu gode ma duk wanda duk lokaci ya kalli wannan koyarwa muna buƙatar addu'o'i a gare ku Allah ka yaye mana damuwa ka samu cika da imani idan ana neman ƙarin bayani ko tambaya da nambobin mu nan guda biyu ga email addresses nan guda biyu sannan kuma duk wanda ya gyara yana iya mana gyara fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum